كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون kuma za a ce masu ku ci daga daɗaɗen abubuwa kuma ku sha abin sha mai daɗi babu wata damuwa a cikinsa saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na daga kyawawan ayyuka